DW darasin rayuwa. Jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke jihar Bauchi a arewacin Najeriya ta haramta wasu ɗabi'u a tsakanin ɗalibai domin ganin cewa yaran da ke karatu a wannan jami'a ba su ɗauki wasu ɗabi'un da suka yi hannun riga da tarbiyyar da aka yi musu daga gida ba duba da cewar A lokuta da dama ɗalibai kan yi saurin koyon wasu ɗabi'u yayin da suka shiga jami'a. Shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali ne akan ire-iren darussan da ɗaliban wannan jami'a za su iya koya daga wannan mataki na mahukuntan makarantarsu. Masu sauraro suna na Binta Aliyu Zurmi kuma ni ke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci. To madalla kai tsaye akan wannan doka da za a iya cewa daman cin akwai ta za mu tattauna ne da Ibrahim Adamu masanin zamantakewar al'umma. Malam Ibrahim na ce koya kake kallon wannan doka da mahukuntan jami'ar ATBU suka farfado da ita? wannan dokoki da hukumar jami'ar ta ba balewa university ta sanya su dokoki ne wanda dama akwai su illa iyaka kama kalle su ta fuska guda uku na farko abin da ya shafi hakki na ita environment datar muhallin da aka kafa wannan makaranta a wajen sannan na biyu hakki na ɗalibai na uku kuma hakki na ita wannan hukumar makaranta abin da ya shafi hakkin ainihin muhalli duk inda ka zo ka kafa makaranta ko wata masana'anta wajibi ne ka yi respectin nan abubuwa guda biyu wato abin da ya shafi addini da al'ada na wannan mutanen da suke wannan waje don haka wannan kusan shine abin da yake sama da komai to kasancewar wannan jami'a ta gwamnati ce ma'ana akwai ɗalibai daga ɓangarorin najeriya da dama yaya haƙƙinsu yake a kan wannan dokar ɗalibai da suke karatu a wannan waje su ma wajibi ne a ya zama kama a walance su da 'yanci ka ba su dama su yi rayuwa irin a yadda ta dace ba a wanda ta saba ba al'adan wannan waje ba ba kuma wanda ta saba wa dokan makarantar ba sannan ita hukumar makaranta a ita ma hakkin da take da shi shine dokokin da ta sanya ko kuma ta kafa ɗanban wannan makaranta a kai a wajibi ne a yi respectin ɗinsa domin ba ma za ka shiga makaranta a karɓe ka ba sai an baka dokoki ka karanta kuma ka da cewan za ka yi amfani da su so don haka in dai ka saba wannan dokoki tamkar ka saba alkawari ko kuma kawo wa alkawarin da ka ɗauka ne tsakanin ka da wannan makaranta so don haka abin da ya shafi wannan dokoki da aka kawo aka sabunta su na sanya sutura da eh, sumbata da sauransu wannan abu ne wanda yake da saukin al'amari in ka kalle shi ta fuska guda biyu na farko wanda suke karatu a wannan jami'a sai ka kalla ka ga a mafi yawansu ko kuma mutane ne wanda suke da addinai da al'adu wasu iri idan ka kalle su ta fiskan addinai za ka ga cewa addinin musulunci da kuma addini na christianity wannan su ne wanda kusan dance suka zama a su ne a kan gaba ko kuma sama da komai a cikin sama da kowace addini a cikin addinan da ake da shi na ɗaliban da suke karatu a wannan waje to don haka sai a yi amfani da shugabanni na addinai da kuma shugabannin ɗalibai na addinai sai a samu matsaya abubuwan da suka zama ba su saba wa addinai guda biyun nan ba sosai a yi amfani da su ta fiskan dokoki wasu na ganin kamar an yi amfani da addini wajen aiwatar da wannan doka me za ka iya cewa Abin da ya shafi sumbata zai a duba. Cikin wannan addinai, wasu abubuwa ne wanda ya zama cewa addinan nan ta kyamace su kuma ta hani da su. Don haka sai ya zama, ya zama an samu matsaya tsakanin jami'a da ainihin, ah, ɗalibai ta fiskan addini. Sannan kuma ya ainihin respecting ɗin, a ainihin hakki na wannan muhalli da aka zo aka kafa makarantar nan. To Madalla Ibrahim Adamu kenan kuma duk akan wannan batu yanzu za mu saurari rahoton da wakilinmu Aliyu Muhammad Waziri ya aiko mana daga jihar Bauchi. Tun farko ma waɗannan dokoki da makarantar ta fito da su ba baƙi ba ne, illa kawai ba a amfani da su na tsawon lokaci. Abubuwan da jami'ar ta hana sun haɗa da sumbata tsakanin ɗalibai, rungumar juna, zama a cinyar wani tsakanin mata da maza sannan kuma a bangaren maza an hana musu sabule wando ko kuma tara gashi da ake kira dada ko cakwa Naomi wata ɗaliba ce a jami'ar ta ATBU ta kuma bayyana cewa tana maraba da wannan al'amari da ATBU ta farfado da shi duk da kasancewa ita Kirista ce. Ni dai inda na girma ra'ayina bai kamata ka na yi abin na irin haka a waje ba dai. Kana da saurayi ko miji ya kamata ku je gida ko ɗaki kona ba ma wasu sansan rate na indiscipline nasu suna yin akan hanya kwace makaranta anyhow to yana corrupting wasu yaran ma da suna shigowa fresh students ana kiran su freshers so ban ga laifin ACB da fito da rules in na ba don gaskiya ma akwai wasu ba wai sun kai shekaran yin wani abu ba ko wani ba ma sun san sun zo makaranta sun aza suna nan nisa daga iyayen sai suna fallewa yayin da wasu daga cikin ɗaliban ke maraba da wannan kokari na jami'ar wasu kuwa gani suke hakan bai da wani amfani domin ba zai hana abin da waɗanda suke waɗannan abubuwa su bari ba a cewar adamu muhammad adams wadda shi ma ɗalibi ne a jami'ar amma kuma ni ba na son kayan masu nauyi irin wannan jamfa da su da su ne gaskiyan magana ni suna mun nauyi to kuma gaskiya a matsayin ka na dama baligi maciwar mutum in ka zo jami'a ai kana da yancin kai duk abin da ka ga dama irin na shiga kamar shekaru ai dama an ce idan mutum ya kai shekara sha 18 yana da damar ya tsara irin yadda rayuwarsa zai kasance so ni gaskiyar magana bana goyon wannan ba kawai an kirkiro shi ne domin a shiga rayuwar mutane a takura musu a kirkiro wasu abubuwa da za su cutar da rayuwar al'umma gaskiyar magana ni bana goyon baya bana tare da wannan tsari sai dai kuma a bangaren iyaye akasari suna maraba da farin cikin yadda jami'ar ta yunkuro domin ganin ɗalibanta sun kasance masu da'a da tarbiyya maimakon a ce sun je sun yi watsi da tarbiyyar da aka ba su tun daga gidajen iyayensu alhaji abdullahi muhammad koli mahaifi ne wadda karara ya bayyana jin daɗinsa da wannan mataki da jami'ar ta ɗauka yana mai fatar matakin zai ɗore domin 'yan baya su amfana a matsayin mu na iyayen yara abu ne mai kyau to amma ka san doka a kasar nan ba ta makaranta ba ta al'umma mutukar ba a mata biyayya kuma ba a mata bita yau da gobe a tabbatar da abin da aka tsora mutane a kai to akan samu matsala saboda haka ita hukumar makaranta da ta yi wannan tana bukatar gudunmawa na iyayen yara da sauran hukuma da kuma sauran al'umma masu kishin ƙasa da ƙungiyoyi masu zaman kansu ci gaba da ilmantar da su ɗalibai din su tabbatar cewa wannan abin da aka aiwatar gata ne wa rayuwarsu a gaba idan muka yi la'akari da yadda al'umma suka gurɓace. wasu daga cikin hukunce-hukuncen da atbun ta bayyana sun hada da cirewa ɗalibi samista guda ko kuma samista biyu duk dai hakan ya ta'allaka ne da irin laifin da aka samu ɗalibin da shi aliyu muhammad waziri dw hausa daga bauchi a najeriya to an gaida aliyu muhammad waziri da wannan rahoton To da dama dai iyayen da ke wannan yanki na arewacin Najeriya na masu lalimar habin da wannan doka inda suke fatan za a dinga yi mata bita can ba a rasa ba don kar ɗaliban su shiririce su manta da ita sai kuma daga baya a sake farfado da ita ta kuma janyo cece kuce kamar yadda yake faruwa a yanzu haka. To yanzu za mu je ga filin labari na inda wata ɗaliba Asma'u Aliyu ta bayyana mana ra'ayinta a game da wannan doka. labarina. Sunana Asma'u Yusuf daga jami'ar Abubakar ta Fabalewa da ke nan Bauchi. A gaskiya ni wannan abun kai tsaye bai shafe ni ba, sai dai akwai wanda na sani wanda abun ya shafe su matuka. Don haka, kafin wannan jami'an ta kai ga yanke wannan hukuncin, a gani na ya kamata ta yi la'akari da cewa wannan jami'ar gamayya ne na mutane daban daga sassa daban-daban a Najeriya wanda kuma in ka duba za ka ga kowanne daga cikinsu akwai bambancin al'adu da kuma addini da kuma zamantakewa da ɗabi'u don haka idan aka ce an haramta musu ina gani kamar cewa an shiga musu al'adansu ne zamantakewarsu da ɗabi'unsu waɗanda inda suka fito ba laifi ba ne a gare su idan aka ce an tilasta musu da su bar abubuwan da suka saba da shi a ɗabi'unsu da al'adunsu kamar an musu karan tsaye ne a kan ‘yancinsu, don haka suna da ‘yancinsu na gudanar da al'adansu da zamantakewansu. Madalla ma sauraro da haka shirin darasin rayuwa na wannan lokacin ya kammala a madadin sauran 'yan uwa abokan aiki musamman ma wakilinmu da ke Baucin Yakubu Aliyu Muhammad Waziri Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan ba.